sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. yau Asabar tara ga watan Mayu na shekara ta 2020 wato daidai da 16 ga watan Ramadan na shekara ta 1441 Aisha Tasila ce tare da Sarfilu hashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. yau asabar jami'an kasar rasha sun bayar da rahoton mutane sama da dubu goma sun kamu da cutar covid-19 cikin kwana guda kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durkushewa inda yawan marasa ayyukan yi a amurka ya cira zuwa kashi goma sha hudu digo bakwai cikin ɗari ma'abuta ilimin kimiyya a sassan duniya na ta tafa itashin kirkiro maganin covid-19 mai inganci ko mara haɗari ba tare da bata lokaci ba kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda aka tantance suna ɗauke da cutar COVID-19 a Najeriya ya haura dubu uku da ɗari tara. Haka kuma za ku ji wasu 'yan kasuwa a Kano da ke arewacin Najeriya sun koka cewa gwamnati ta buɗe kasuwanni gaba ɗaya duk ranar da aka buɗe gari. muna nan da rahoto akan farmaki da 'yan bindiga suka kai ƙauyukan da ke cikin ƙaramar hukumar batsari ta jihar katsina a arewacin najeriya yanzu zai da kimanin misalin karfe tara na dare kake jin harbe-harbe suna da tashi a tsohuwa da sabuwa mm. wanda muke ganin kullum mutanen nan ce suka zo. Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri za kuma mu kawo muku falalar watan Ramadan muna kuma dauke da ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yau asabar jami'an kasar rasha sun bayar da rahoton mutane sama da dubu goma sun kamu da cutar covid-19 cikin kwana guda wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu ɗari biyu a cewar jami'ai mutum ɗari da hudu sun mutu lokaci guda ƙasar italiya ta zamto ƙasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da dubu talatin daga cutar coronavirus inda Birtaniya da Amurka ne kadai ke gabanta. Italiya ta ce ta samu sabbin karin mace-mace har 243 a jiya Juma'a, wanda hakan bai kai yawan waɗanda aka samu ba a baya. Na sama da mace-mace 900 a rana wanda aka samu a ƙarshen watan Maris. A ƙasar Spain, biranen Madrid da Barcelona sun sanar da cewa ba za su ɗauki matakin sassauta dokar zama a gida ba kamar sauran ƙasashe saboda har yanzu yawan waɗanda suke kamuwa da cutar sun yi yawa. Cikin turai baki ɗaya ƙasashe na bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu cikin wani yanayi saboda annobar coronavirus. An dai soke duk wasu tarukan mutane tare da baiwa 'yan ƙasashen turai shawarwari da su yi murnarsa a gidajensu. sarauniyar ingila queen elizabeth ta yi wani jawabi ta gidan talabijin da ba a saba gani ba da ya hada da takin yaƙi da kuma coronavirus. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi goma sha hudu bakwai cikin ɗari. Wanda hakan ya wuce na turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irin su Japan da Birtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi. a 'yan watannin da suka gabata kawai yawan rashin ayyukan yi a faɗin ƙasar yana kan kashi 3.5 cikin ɗari, wanda shine mafi kankanta da aka gani cikin shekaru hamsin. yana kuma ƙasar da na ƙungiyar tarayyar turai na kashi 6.2 cikin ɗari. rahoton da aka fitar na ayyukan yi da hukumar ƙididdiga ayyuka ta amurka ta fitar jiya juma'a wanda ya nuna cewa amurka ta rasa ayyukan yi miliyan biyar. cikin wata guda wanda shine yawan da ba a taba gani ba a tarihin tattalin arzikin amurka yawan amurkawan da suke karɓar tallafin rashin aikin yi na sauyawa yayin da ba kowanne ba ne yake neman tallafin ba 'yan makonnin da suka gabata inda wasu suka samu wasu ayyukan wani kwararre kan cututtukan da akan samu daga abinci da dabbobi wanda ke aiki da hukumar lafiya ta duniya who jiya juma'a ya ce shi dai ya yi imanin cewa wata kasuwar da ke birnin wuhan na kasar china inda ake sayar da dabbobi masu rai ta taka rawa sosai game da ɓullar cutar coronavirus wacce ke haddasa cutar covid-19 to amma ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ainihin yadda abin ya faru gwamnatin china dai ta rufe kasuwar a watan janairu a matsayin wani bangare na ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar tare kuma da tsaye da sana'ar saye da sayarwa da kuma cin namun daji. Da yake magana da manema labarai a birnin Geneva kwararre a bangaren cututtukan da ake ɗauka daga abinci da dabbobi wanda ke aiki da WHO Peter Ben Embrack ya ce akasarin wannan kasuwar na samar da nama da abin zaman gari ga miliyoyin mutane a duniya don haka a maimakon hukumomi su tsaye da irin waɗannan kasuwanni ya kamata a bubuɗe su. ya ce har yanzu ba a san yadda aka yi ba dabbobi masu rai ko kuma masu hada-hada a kasuwar suka kai cutar kasuwar ba. kuma filu zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A yayin da adadin masu ɗauke da cutar coronavirus ya haura dubu uku da ɗari tara a Najeriya, hukumar bada lamani ta duniya IMF ta bayyana fargabanta game da halin tattalin arzikin Najeriya sakamakon annobar coronavirus. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin na ɗauke da rahoton. daga cikin mutane 386 masu dauke da cutar ta coronavirus jihar lagos ita ce kan gaba da mutane sabbi 176 sai jihar kano mai 65 a yanda jihar katsina ke da 31 sai birnin tarayya abuja mai 20 sanarwar da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus ta fitar a najeriya ncdc ya nuna cewa kawo yanzu dai an salmi mutane 679 daga gadon asibiti a yanda kuma 117 suka rasa rayukansu a jibilance dai yanzu haka najeriya na da mutane dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha biyu da suka kamu da cutar wannan adadi dai shine mafi yawa a tarihin cutar ta coronavirus a najeriya a ila yau sakamakon na zuwa ne a daidai lokacin da asusun ba da lamani ta duniya imf ke bayyana fargaban cewa najeriya za ta iya shiga wani hali na matsin tattalin arziki na shekaru da dama sakamakon bulle cutar ta coronavirus kamar dai sauran kasashe na duniya duniya to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan rahoto na hukumar na asusun bada lamarin ta duniya tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki da saka jari a kasar wannan sanarwa da hukumar lamuni ta duniya ta fitar cewa najeriya tattalin arzikin najeriya ah, zai sake shiga komada da ba a taba ganin shi ba shekara 31 da ya wuce wannan hasashe ne saboda a kowane lokaci masana tattalin arziki suna yin amfani da wasu alkaluma da kuma yanayi da kuma wasu abubuwa na cigaban ƙasa su auna su gani tattalin arziki zai ci gaba ko zai yi baya amma idan ka duba yawanci matsalan da ake duba a musamman a ƙasashe masu tasowa na nan afirka ta yamma shine matsalan abinci saboda in ka lura da aka yi wannan rufewan mutane ba su kasuwanci ba a komi don ana zaune gida kaga gwamnatocin kasashe suke ta ba da tallafi kuma wannan tallafi mafi akasari abincin da aka noma musamman najeriya ka gani a shinkafan da ta noma da kuma sauran nau'i na abinci shine aka ta rabawa to abin da ake jin tsoro kaga damuna ya shigo sannan kuma shekaran ta tafi ta kusan rabi har yanzu ba a maganin wannan cutan ba to wannan kaga ya nuna cewa kamin tattalin arziki ko kuma harkokin kasuwanci da na yau da kullum su dawo yadda suka saba a sauran wata shida da ya rage ko wata bakwai shekaran ta zo karshe kaga zai yi wuya a ce an koma yadda ake to bisa ga wannan la'akari ne sa a wannan kididdiga ya nuna cewa yadda aka sa ran cewa tattalin arziki zai ci gaba a wannan shekaran zai kuma baya amma kuma idan ka duba cikin sanarwar ka gani ai an yi hasashen cewa a shekara mai zuwa idan an yi maganin wannan cuta din kuma abubuwa suka dawo daidai tattalin arzikin zai haɓaka da kusan kashi biyu da ɗigo hudu. gida Jibrin murya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Wani harin da aka kai a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadin mutuwar sojoji shida ciki har da wani manjo baya ga waɗanda kuma suka ji raunuka a ce wasu jami'an soji. Wata takardar bayanin soja ta jiya Juma'a ta ce mummunan harin wanda aka kai a lardin Balochistan an auna shi ne akan wata tawagar soja a tazarar kilomita goma sha hudu da ya kan iyakar Iran. Sojojin na kan hanyar su ce ta komawa sansanin su bayan gudanar da wani sintiri da suka saba yi wanda ya hada da duba wasu hanyoyin da 'yan ta'adda kan yi amfani da su a yankin mai cike da tsaunuka da sauran yanayi marasa kyau yayin da wata motar sintiri ta hau kan wani bam a cewar bayanan nan take dai babu wanda ya ikirarin kai harin lardin wanda ke da arzikin ma'adanai wanda kuma ya fi girma a kasar pakistan ya sha fama da aika aikar 'yan tawayen baluch na tsawon shekara da shekaru yayin da rayuwar biliyoyin mutane da kuma makomar triliyoyin daloli suka dogara akan samun rigakafin cutar covid-19 ma'abuta ilimin kimiyya a sassan duniya na ta faɗi tashin ƙirƙiro magani mai inganci ko mara haɗari ba tare da bata lokaci ba bisa kiyasi muddin komai ya tafi daidai duniya za ta ga maganin cikin watanni masu zuwa ko kuma ya zarce watanni goma sha takwas ko kuma ma'abota kimiyya su kasa ƙirƙiro maganin kwata-kwata Idan ma'abuta kimiyya suka yi nasara zai zama wata babbar fa'ida ga duk wanda ya mallaki maganin. Duk ƙasar da ta fara ƙirƙiro maganin ita ce za ta fara farfaɗo da tattalin arzikinta da kuma tasirinta a duniya. A cewar Dr. Scott Goldtip, tsohon kwamishinan ma'aikatar tantance abinci da magunguna ta Amurka. A wata ƙasidar da ya rubuta kwanan nan a jaridar Wall Street Journal, ya ce da yake da farko don tantance adadi na magungunan ne za a samu Ƙasar ta ƙirƙiro da maganin da za ta fara mai da hankali ne akan bayar da maganin ga 'yan ƙasa da farko. Abin da kowace ƙasa ta fi bayo muhimmanci shine kare 'ya'yanta don haka gwamnatoci za su takaita wanzar da maganin ne a cikin gida saboda amfanin yanzu da kuma tanadi saboda nan gaba. Ta yi ma da farko a hana fitar da maganin. Ƙwararru sun yi gargaɗin cewa ko da kuwa an kirkiro maganin za a shafa shekaru kafin a iya samar da isasshe ta yadda sauran kasashe za su amfana. A gaida Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga ci gaban rahotanninmu. Rahotannin da ke iske muna cewa kwana biyu a jere 'yan bindiga ke kai farmaki a ƙauyukan da ke cikin ƙaramar hukumar batsari a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani. bayanai na nunin cewa tun da misalin karfe tara na daren alhamis ne da kuma daren jiya juma'a muka sami labarin an yi aman wuta wato ana ta harbe-harbe tamkar yaƙi ya zuwa karfe sha biyu na dare maharan dai kamar yadda muka sami labari sun kai farmaki ne a ƙauyen tsugunne inda suka kore masu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba wato sure nan din ma bayan sun razana mutane da harbe-harbe a sararin su bahana sai suka yi awon gaba da shanu da kuma sauran dabbobi na mazauna ƙauyen a ƙauyen goje sun shafe sa'a biyu suna bi gida-gida inda suke ɗaukan duk abin da suka ga iya musu daɗi a kuma cikin wannan halin ne har suka kashe wani bawan allah mai suna malam kabir sauran ƙauyukan da suka shiga sun hada da kurmiyal mai ɗoriya da kuma 'yan gayya nan ma ɗin suka kore masu dabbobi ya zuwa ƙauye na gaba wato salihawar ɗan alhaji kana kuma suka kore masu garkunan shanunsu. to yanzu zai zai da lakuttun kimanin misalin karfe tara da dare muke jin harbe-harbe suna ragujin tashi a yanzu tsohuwa da sabuwa hmm. wanda muke ganin kullum mutanen nan ce suka zo aka kuma sanar da hukuma a matsayin da kawo da muka ta bashin kokarinmu wajen ganin Allah ya taimaka an to sai muka ji matsin jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwa suna operation da juma'a nan. muka ji dauki na wuce tunanin ko jami'an tsaro ne haka sanar jirgi ya zo ya wuce muke fatan in Allah sa jami'an tsaro ne ko Allah sa kawo mu ya kamata a ce mun samu daukin shugaban kasa da gwamnan wanda jihar kudu shugaban kasa take Allah ke kawo mu wani abu wanda muke fama gobe abin ya koma kamar tashi suna nan yau gobe suna can jibi suna nan a rana ɗaya sai su je gari biyar taimaka mu kawo mu ɗauki samu cikakken tsaro da mu da jama'an mu kuma ba muna tunanin sai dai yanzu idan sun gama operation mu ji abin da bai ba amma mm. har ana zargin akwai karamin yaro da suka kashe amma ba ya kashe kenan sai mutanen sun dawo don duk sun gudu sun koma cikin duwatsu. ta bakin wani wanda ya so a sassauta sunansa kenan sabili da dalilai na tsaro tun da farko a hirar da muka yi da shi kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp sunusi buba cewa cewa ya yi aikin tsaron rayukan jama'a da kuma dukiya ba aiki ba ne kaɗai na 'yan sanda ko ko jami'an tsaro. saboda haka jama'a ya kamata haɗa kai gaba ɗaya a taimaka wa jami'an tsaro harka ne wadda kowa dole sai an haɗa gwiwa an tabbatar an cimma nasara game da wannan al'amari mutane suna nasara wa harkar tsaro zangon kasa saboda biyan bukatan kansu to kaga wannan ba zai kai mu ko ina ba. Jan hakan ya sanya na sami wani mai sharhi a game da harkokin yau da kullum don mu ina mafita. Wato tsakani da Allah abin da za a yi na ɗaya dai mutane su jajirce a ci gaba da addu'a kuma jan a a taru a samu masu ba da bayani na kirki waɗanda za su tallafa mu mutanen nan a rage kashe su a rage wulakata su ko kuma a yi wurin ran mikiya a na musamman a kafa sansanoni na sojoji waɗanda za su tallafa wa waɗannan mutane don a daina halaka su hmm. ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki mataki na gaske mun san tana kokari amma ta kara kokari wa'annan mutane tun da sun riga sun taho sun zama yan ta'adda sun daina jin jama'a ya zama wajibi su kuma su ji tsoron Allah in masu jin shi ne su haƙura su kyala mutane su zauna lafiya inda matsalar take ko an san su an ka bada labari gobe da safe kai za karshen rahoton kenan san abu malamfashi murya amurka daga birnin katsina a najeriya a gaida sani malumfashi har yanzu Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai ci gaba da hira ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta ƙasa a birnin tarayya ko kwamanda Obin Ayuba Gura. wanda yake mana bayani akan matakan da hukumar road safety take dauka a wannan lokaci da ake yaki da cutar coronavirus a mako da ya gabata ya fara mana jawabi ne akan jan kunni da ake yi wa mutane da aka same su da laifin take dokar hanya kamar rashin cikakkun takardu inda wakiliyarmu a abuja madina dauda ta masa tambaya kamar haka wanda takaddunsa suka kare hmm. a tsakanin wannan lokaci da ake killace hmm. na kokarin kawar da yaduwar coronavirus din nan hmm. me kuke musu da gaskiya a wannan lokacin mun san ma'aikata wanda suke ba da wannan sababbin takardu yawancinsu kamar a wannan birnin taraya mutane vio ne suke wannan aiki kusan dukansu duk muna waje muna kai da dawa mu tabbatar cewa mutane sun ba da girma ga dokan da gwamnati ta sa a zauna gida to ko da mutum ya je can mai yiwa ba za a samu da zai sabunta wannan takardun ba mu dai kam abubuwan da muke fuskanta yanzu shine muka kama mutum da bai kamata ya fita ba za mu kai shugaban hukuma in muka kama mutum da ya doke fasanja da sun fi lambar da ya kamata ya dauka za mu kai shugaban hukuma in kai wani laifi ba ta irin ba ma ta takardu muke yanzu ba yanzu dai kamata takardu muke yi ba duk wanda muka kama da wasu manyan laifuka ta hanya za mu kai shugaban hukuma a yi musu wannan shari'a hukuma ita ce kotun katta kwana da kuka yi eh ba shakka to akwai da yawa waɗanda ke fitowa an ce suna kokarin su kauce ma dokokinku suna tafiye-tafiye tsakanin jihohi da daddare kun samu irin wannan koke-koken na samu labarin nan kuma a san mu muna da a cikinmu wanda suke aikin cikin farin kaya na samu wannan labari na tura mutane su je su yi bincike a tabbatar shi haka ne idan haka ne a kawo na rahoto har yanzu muna binciken mu tabbatar don ba za mu ce ba haka yake ba amma ba za mu ce haka yake ba sai mun tabbatar a yadda nake faɗa yanzu haka tunda muna gani wa yiwa da daddare suke wannan aikin to dole ne mu samu zarafi yaran mu su fita da daddare su je su tabbatar da wannan amma idan har da gaske haka yake bai kamata ba bai da kyau domin kam za ka tar cewa wasu suna a jihohin da suke suna baccin su idan su a rufe kai ka kai masu wannan abin ba a goshi yake rubuta shi ba balle ka ga mutum ka ce yana da wannan koro din a ba a goshi yake rubuta ba ina so mu yi la'akari da wayannan abubuwa ni a matsayina na na na na shugaban ke hadura ta kasa a nan birnin tarayyar abuja na sha kira da babban murya duk inda na samu kaina in yi ma mutane gargaji in ba ka da abin da zai kai ka wani wuri zauna inda kake zai fi mana fa musamman ma yawanci yawanci yaran kauyen inda na fito ta gefen kaduna misali ina yawan kiran su a waya kai kada wani ya je kauye in ba me ma zai kai ka kauye in ba wannan abin ya kare ba wannan annoba da muke ciki ya kare ba kada wani ya je kauye kuma yawanci abokanai na da nake hulda da su sun kira ni a waya zan ina kake ina wani to zauna nan kar ka je ko ina sanadiyan tafiya kana iya ka kamu da shi tunda wanda zaka zauna mota da shi ba ta goshe shi ba mai yiwa yana da shi kai baka kamu ka ka jama'a kanka masifa ka kawo jama'a ku masifa to gargadin da nake kai kenan har yanzu dinnan kuma ina gani yawancin su suna saurare ni ban ji wanda ya ce min ya yi tafiya ba duk wanda na mashi wannan gargadin so zan yi babban kira ne duk wanda ya san yana da halin tafiya kada ya tafiyan nan a bari idan wannan abin ya kwanta ai akwai waya wannan wurin magana mu dinga magana a waya in ma kudi ne ma akwai yadda ake tura kudi ka tura masu kudi su je su cire kudin su je su yi amfani da su idan iyalinka ba su nan tare da kai ko kuma ba sa tare da kai inda kake ina gani zai fi mana sauki wannan babban abun to akwai kafofi na shigowa birnin tarayyar nan zan iya cewa kamar kafofi uku guda hudu o oh, hudu ne eh. ta, lakwaja jihar kogi eh, ta kaduna zuba ta nan eh, jihar nasarawa eh, eh, akwai wanda wanda sun fito daga kaduna ko za su je kaduna ko arewa wasu ba za su bi zuba ba suna yi su bi ta buhari ta wajen wannan hanyar dutse alhaji mm. wannan ma guri ne wanda mutane suna iya su bi dan amma kala mu manta akwai wasu yankan kananan hanyoyi wanda ba wasu zama manyan hanyoyi ba ne mutane sukan so su yi su bi su amma mu da muke task force wanda minista ya kafa Okay, ah. kuna da task force na musamman wato wani kwamiti na daban eh. na sa ido na sa ido wanda minista na birnin tarayyar abuja ya kafa wanda take karkashin shugabancin ah, shi shugaban commissioner police na birnin tarayyar abuja shi ne shugaban wannan kwamiti ah, din duk riga mun lura da wayannan wurare muka fita muka sa yara yaranmu a wuraren nan yaran road safety yaran police yaran civil defense yaran state security duk da yaran vio duk muna yin wannan aikin tare da su so mun riga mun sa su ma har ka iya ka fita ka yi amfani da wani wuri wanda muke da manya-manyan eh, wurare kamar nan wajen boundary na nasarawa da fct boundary na niger da fct kogi da fct in har ka riga ka bitin wannan security akwai wasu wani za ka sake samu bayan za a yi ka wuce su to yau kuma nan ne za mu dakatar da hirar har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda obin ayuba gora shugaban hukumar road safety a abuja da wakiliyar mu madina dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma hailo haili da ya daidaita wani sautin shirin baba ya ko makeri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu ku ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce, Salam VOA Hausa. don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi da cewa ya kamata mu ƙara zake dantse wajen yin ibadunmu kada mu bari daɗin bacci ya ruɗe mu har ramadan ya ƙare ba mu aikata abin a zo a gani ba ku tuna fa a cikin ramadan ne ake ruɓanya mana ladan ayyukan da muka yi don haka kada mu bari wannan gara ɓasa ta wuce mu a ƙarshe ina roƙon allah ya sa muna cikin yantattun bayinsa don darajar annabi sallallahu alaihi wasallama sai sakon haɗin gwiwa na sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da ke cewa muna yi wa ma'abota kimiyya da ke rige-rigen neman maganin cutar corona fatan samun nasara da fatan allah ya ba su ikon kirkiro magani mai inganci kuma mara haɗari ga jama'a sai sakon alimadu admo baga ya ce salam muryar amurka Ina kira ga kungiyoyi masu rajin kare hakkin bil'adama da ke kumfan baki don ganin sun kare Mubarak Bala wanda ya wallafa kalamin cin zarafi ga addinin musulunci a shafinsa na Facebook. Ya kamata ku daina yin shishigi a al'amarin duba da cewa tun farko kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadi hukunci ga duk wanda ya ci mutuncin addinin wasu. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce a gaskiya abin akwai damuwa matuka game da yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya da yawa a 'yan kwanakin nan tun bayan sassauta dokar hana walwala a wasu jihohi. To fatan mu dai Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta baki ɗaya amin. Sai sako na ƙarshe daga Babandi Mamman Bande da Magara. Yana cewa Salam VOA Hausa ina so nima ku bani dama in tunatar da al'ummar duniya mu koma ga Allah mu tuba a gare shi kwayar cutar da ido baya iya gani ta gagari duniya baki daya muna fata Allah ya kawo mana karshen annobar coronavirus a duniya baki daya To kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan. ni sama'ila sule mai wa'azi a nan birnin kwanni a azumin ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai da ginshiƙai na addininmu na musulunci kuma abin ne wanda allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya wata ya tarda shi to wajibi ne a zumce shi allah na cewa shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyanatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum wata ramadana wata ne da aka saukar da alkur'ani a cikin shi shirya ne rahama ne ga mutane wanda ya halarci watan yana lahiya lauba da uzurin komi a zumce shi za a zumta shi eh, ainihin bin umarni ne da Allah ya bada wato eh, sallar tarawihi da tahajjudi na filaji wanda in san samu ne yin su gida ya fi falala babu laihi idan an haɗu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komi amma tun da akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita ita wadda muna fatan Allah ta'ala ya yi mu to babu laihi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a ƙaurace ma a haɗuwa to abin da mai kyau musulmi su ƙaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai karfi na cewa yan an haɗu akwai yiwuwa a kamu to da aka sai musulmi su zama masu fahimta masu ganuwa masu dogon nazari su ƙaurace ma waɗannan abubuwa shi azumi makaranta ce abinda ake so mutum ya koya auyin da yake ɗauka yana mai da'a ga allah na baya ci baya sha baya saduwa yan mai aure ne to ya ɗauki darasi a cikin wannan na sauran dokokin allah ta'ala ya iya kiyaye su domin ya ƙara mashi tsoron allah Allah shine daman amfanin azumi. Ya da zama a sha takaitattun labaran duniya. yau asabar jami'an kasar rasha sun bayar da rahoton mutane sama da dubu goma sun kamu da cutar covid-19 cikin kwana guda wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu ɗari biyu a cewar jami'ai mutum ɗari da hudu sun mutu lokaci guda kasar italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da dubu talatin daga cutar coronavirus inda birtaniya da amurka ne kadai ke gabanta kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durkushewa inda yawan marasa ayyukan yi a amurka ya cira zuwa kashi goma sha kudu bakwai cikin ɗari wanda hakan ya wuce na turai da sauran kasashen da suka ci gaba irin su japan da birtaniya tasirin cutar coronavirus ya mayar da amurka baya wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma an da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi ke nan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau. Aisha Sule ce ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Fatan masu azumi za ku sha ruwa lafiya